محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته الى يوم الدين السلام عليكم ورحمه الله barka mu da saduwa a wannan yammaci na sha wani abu ga watan muharram watan farko a shekarar da musulunci a wannan shekara ta dubu daya da dari ashirin da daya wanda kuma shi ne yammaci na ashirin ne watan bature ashirin da biyu ga watan hannu shekara ta dubu biyu wato miladiya don ci gaba da karatu da samun mai albarka riyadu salihin kuma idan ba manta ba babin da muke ciki shi ne babin da yake magana dangane da tsakaitawa dangane da abin da ya shafi ibada babin da ya tsari da ibada haka ne ko mun karanta wani adadi na hadisai cikin wannan babi ba abin da ya rage mana sai kaɗan da ciki hadisin da za mu tashi yau shine hadisin Abu Muhammad وعن ابي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال اخبر النبي صلى الله عليه واله وسلم اني اقول والله لاصومن النهار ولاقومن الليل ما عشت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنت الذي تقول ذلك فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله قال فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر قال قلت فإني أطيب أفضل من ذاك قال فصم يوما وأفطر يومين فقلت قلت فإني أطيب أفضل من ذلك يا رسول الله قال فصم يوما وأفطر يوما فذلك صيام داود عليه السلام وهو أعدل الصيام وفي رواية هو أفضل الصيام فقلت فإني أطيب أفضل من ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا أفضل من ذلك ولن أكون قبلت الثلاثة الأيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب إلي من أهلي ومالي za mu tashi kan hadisin abu muhammad abdullahi bin amr bin al-as wannan kuma sai darasi na 24 ko an karbo hadisi daga abu muhammad abdullahi bin amr bin al wato shi abdullahi dan gidan amr ne bin al-as qala yake cewa ukhbira an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an labartawa annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi anni aqulu ni ina cewa wallahi la asumanna an-nahar wa la aqumanna al-layla ma ish cewa wallahi ni zan rinka azunsa dukkan yini kuma lallai zan rinka sallatar dukkan dare ma ishtu matukar rayuwa ba ranar da ba zan yi azumi ba ba kuma daren da ba zan sallace shi gaba ɗaya ba an labarta ma annabi haka na faɗi hakan baya nan sai aka je aka labarta masa فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمن ذا الله تعالى دعوة الله تبت جريسك أنت الذي تقول ذلك إن كان كيف فتم ونما ذنب هكا وتمنى الله يا عبد الله بن عمرو بن الآس yi kiraye shi kenan yana tafiyar sa asalin zance a an tallabe ta kulu zari akwai hamzatul istifham da kuma alhamza ta asalin zance da ke cikin lamirin anta a anta to idan an sami alhamza guda biyu sun hadu ɗaya daga cikin su alhamzatul hamzatul istifham ɗaya kuma suna cikin kalmar da za a fara zance da ita larabawa sukan shafe ɗayan sai su wadatu da guda ɗaya kawai ta wadatu sai dai alamar tabbaya da mai rubutu zai rubuta shi za ta saka gane cewa tambaya ce aka yi ba labari ba أنت الذي تقول ذلك فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله sai na ce lallai na faɗi wannan zance fansan ka mahaifa na gaba ɗaya manzan Allah kada sai ce fa innaka la tastati'u zalik ba za ka iya yin a ce kullum ka yi sallar dare gaba ɗaya kuma ka gari da azumi har kullum ba za ka iya haka ba fasum wa abdul kai dai kai azumi kuma ka sha ruwa wa nan wa kum kuma ka fara yin barci sannan kuma ka tashi kai sallah wa sun min ash-shahr thalathata ayyam kowane wata ka azumci kwanaki guda uku idan kai wannan ma ya wadatar fa innal hasanata bi ajri amsalih domin kowane kyakkyawan aiki daya za a bayar da kusan kucin ladan sa goma wa zalika mithlu siyamid dahr in ko kai haka daidai yake da wanda ya azumci dukkan kwanaki gaba domin cikin kowane wata kwana da tara ko 30 idan ka azumi kwana uku bisa da ka'idar man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha zai zanto kamar ka azumci wannan watan da gaba domin kowane daya daidai yake da nawa goma to idan har kadai ba ka a cikin rayuwar ka kowane wata kana azumin kwana uku daidai yake da wato ladan za ba kamar kana yin azumi kullum kullum kun fahimta da kyau قال sai قال وبيتي كنت بيني وبينك افضل من uti ku afdala الله za yace ya manzon Allah ne zan iya yin sama da haka kala sai manzon Allah ce fa wa in har za haka to idan kai azumin kwana daya ka ta ruwan kwana biyu ka tafi a haka kullum kai azumin kwana daya idan kai azumin kwana daya biyu za su bayan ka kuma ka aji kuntu ni. utiku afdal min zalik yace ni zan iya sama da haka ya rasulullah qala sai manzo Allah ce fasum yawman wa afdir yawman to kai azumi yau gobe ka huta kai azumi yau gobe ka huta fadalika siyamu daud sallallahu alaihi wasallam wannan shine azumin annabi daud alaihi salam wa huwa a'dalu siyam kuma shine mafi daidaiton azumi wa fi riwayatin a wata riwaya huwa shine mafi fa qultu abdullahi bin amr bin al-aziz yace sai nace fa inni utiqu afdal min zalik yace zan yi sama da haka fa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah ya da mutum Allah tabbata gare shi yace la afdal min zalika sama da haka Abdullahi bin Amr an da a ce na karfi nasiha ta azumin kwana uku kowane wata din nan allati qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah ya faɗa ahabbu ilayya min ahli wa mali wallahi ya fi mun alkhairi sama da dukiya ta da yayana gaba da ina ma da yake mun kwana uku ne idan yake gaba da yi amma sai na matsa sai ce to kada kina zama kwana daya ka sha ruwan kwana biyu ka sake matsawa har ya kai daga yau kai azumi gobe ka huta yau kai gobe ka huta har ce ba zai yi sama da haka ya ba a yin azumi sama da haka wato abinda wannan ke nuna mana wato daukar tsakatsakiya a cikin harkar abubuwa na ibada musamman annawafi kar ka dauki adadin da zai faskare ka daga baya ka zo ka kuma wannan na nuna mana idan aka ce ga wani yana yin azumi kullum kullum bisa ga dolan wannan hadisi in muka tsara shi cikin wannan hadisi tun abin nan da ya dace da sunna bai dace da sunna ba ya yi da ake sunna annabi ya ce la afdal min zalika ba abin da ya fata abin da koyi dakatar da mutum akai shine kai yau gobe ka huta kai yau gobe ka huta yace zan yi sama da haka manzo Allah ce ba a yin sama da haka a ce duka wanda ya dauka kullum kullum a ce ga wani shi duk kwanakin shekara azumi yake yi ya tabbatar cewa ya saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wa wa fi riwayatin a wata riwaya yace alam ukhbar annaka tasumu an-nahara wa taqumu al-layl shin ba kai aka labarta mun cewa kana azuntan yini gaba daya kuma kana sallar dare ba qultu bala ya rasulullah sai nace eh ni ne ya manzo Allah qala sai manzo Allah sai fala ta fa'al ka daina aikata haka sun wa afu ka rinka yin azumi ya gobe ka huta wa nan wa kum ka rinka yin barci sannan kuma ka tashi kai sallah fa inna li jasadika alayka haqqa gangan jikinka yana da haƙƙi akan ka na hutu wa inna li aynayka alayka haqqa idanunka guda biyu suna da haƙƙi akan ka na samun sununsa wa inna li zawjika alayka haqqa matarka tana da haƙƙi akan ka ba za ka je kai haƙƙi amma lalle ba kai kyale wa inna li zawrika alayka haqqa wanda ya kawo maka ziyara yana da haƙƙi a kanka wa inna bi haddika an tasuma fi kulli shahrin salasata ayyam manzo Allah ce lallai zai wadatar da kai a ce kowane wata ka azumci kwana uku katal fa inna laka bi kulli hasanatin ashra amsalha domin lallai abin da zai tabbata gare ka ga dukkan wata hasana guda daya shine goma kwatan kwatan ka fa inna zalika siyamud dahr yace wannan shine kamar kayan azumin duk shekara ke nan kana yin sa Abdullahi bin Amr bin al-Az ce fa shaddadtu fa suddida alayya yace sai na tsananta sai aka tsananta mu ma'ana nace zan yi sama da kwana uku a kowane wata manzo Allah ya yi kaza zan yi sama da kaza to yi kaza har aka dai inda yau azumi gobe hutu yau azumi gobe قلت يا رسول الله إني أجد قوة na ce da shi ya ma'aikin Allah ne fa ina samun karfin jiki wanda zan iya zama da haka qala sum siyama nabiyillahi daud wa la tazid alayhi ka azinci azumi irin na adab daud kar kai dade a kansa qultu wa ma kana siyamu daud sai nace yaya azumin annabi daud ya kasance qala nisfu dahari sai manzo Allah ce rabin shekara idan yau kai gobe ka huta yau kai gobe ka huta idan kai shekara baka azinci rabin shekara ba فكان عبد الله يقول بعدما كبر عبد الله بن عمرو بن العاص يا كسنت yana faɗa bayan ya manganta yana cewa me ya ليت لي قبلت rukhsata رسول sallallahu alaihi الله ya kai يا ina ma a ce na karɓi rahutar da annabi ya bani da cewa in yi azumi ko ko kowace shekara ya isa a kowane wata ya isa ina ma haka na abin da yake nufi da wannan zance amma sai ban karɓa hakan ba na zake har ya kai na wani wuri na cewa in yau gobe in huta in yau gobe in huta yanzu kuma tun da ya ajiye na nan wurin ina jin kunyar in dawo baya gashi kuma na manyanta yanzu ba da karshen da zan iya jure wannan in ko zan yi zan sha wahala ko ba na so in dawo baya bisa ga yadda manzon Allah ya ajiye to a dai wannan hadisi dace wasu da wannan babi mun fahimta cewa abin da tsarni yadda manzon Allah ke tsayar da mutum akan abin da yake da tafiya ba zai dogara ba sannan kuma nan gura mun fahimci wato irin nasin sahabbai wannan san ibada sannan duk yadda take ga nasin san ibada ba ka iya wuce inda shari'a ta ajiye maka dole za ka tsaya daidai mizanin dan da ana wucewa da sai ya cigaba da yin kullum kullum shi haka ya so amma sai manzo Allah bai lamanta da cewa a ne kullum kullum sai dai a irin azumin na guda yau ai gobe a huta yi ba a ga kuma a wannan shine tsari na dukkan wanda zai yi ibada to zan so ya gina ta bisa koyarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine zai bada lamunin cewa ibadan da zanto karfafiya a wajen Allah ta'ala وفي رواية ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة أو في رواية كنا shin ba kai ne aka labarta mun cewa kai kana azuntan kullum kullum kuma kana karanta qur'ani a kowane dare ma'ana zai sauke qur'ani kowane dare kenan fa kuntu bala ya rasulullah sai na ce eh manzon Allah walam urid bi ba abin da na fata da haka sai alkhairi la da nake so kada ba sun sawma nabiyyillahi daud fa innahu kana a'bada an-nas yace to in za ka yi azumi kai irin azumin annabin Allah Dawud alaihi salam dan shi kowa yawan ibada amma duk da haka baya wuce yau ayi gobe huta wa qara'il qur'ana fi kulli shahr qur'ani ba ka dare ba qur'ani a kowane wata ya wadatar قلت يا نبي الله إني أطلق أفضل من ذلك zan iya yin sama da haka qala fa qara'u fi kulli shirin yace to kai kana da maka sauke qur'ani cikin kowane kwana a قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك yace zan iya sama da haka qala fa qara'ahu fi kulli sa'atin to ka sauke qur'ani cikin kowane kwana goma قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك زي إيه زمن هكا قال فقرأه في كل سبع ولا تزد على ذلك شكرا دام فتوك القرآن سيجن قوة نقوانا بقوي كتب على كتب عبد الله يتي فشددت فشدد عليها sai na tsananta sai aka tsananta ne wa qala lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah yace da ni innaka la tadri annaka yatulu bika umr fa kasani ba mai yawa rayuwa ta tsoye da gare ka irin abin da kake gani yanzu kana da karkashin yi bayan kamun yanka sai ka ka daina ita ko ibada an fito idan an tsako a tafi har mutuwa kar wani abu zo ya sa kuma a rage abubuwa قال عبد الله بن عمرو بن العاص يقول فسرت الى الذي قال للنبي صلى الله عليه واله sai ga shi na dawo na zama irin yadda manzon Allah din ya faɗa rayuwa ta tsawaita gare ni walamma kabirtu yayin da na girma na manyanta وددت أني كنت قبلت رخصة نبي الله صلى الله عليه wa وسلم sai na kaunaci ina ma a ce na karfi rahusar da manzon Allah ya bani cewa talatu ayyam min kulli shahr kun bai da kyau wa fi riwayatin a wata riwaya daban wato nan muna ake gane malamin hadisi a hadisi ya zama lafazza daban-daban ya yi ta kokarin kawo su gaba daya domin in yi ta ta ruwayan farko to ruwaya ta biyu na kunshe da wani tsarin bayanin da babu shi a ruwayar farko in yi ta ta a ta biyu mai yawa ruwayan ta uku ta fassara waɗansu ababen da sun zo a ruwayar farko da duk sai ƙara fito da abin fili yanzu ka gaba dan hadisin farko ba da ba za mu fahimci da yake nufi da yana karanta Qur'ani a kowane dare ba domin karatun Qur'ani iri biyu ne ko cikin sallah ko me ko a wajen sallah shin wannan karatun Qur'ani da yake a kowane dare sai da Qur'ani a ina ne a cikin sallah ko wajen sallah eh cikin sallah cikin sallah manzo Allah ya dace da shi ce ga wata ya kowane wata ita zai zauna da wace kwana ah, a a kwana nawa bakwai ita zai zama da ta ba zai fara shi ma'ana kenan idan mutum ya kasance kowane kowane kwana bakwai za ka sauke alqur'ani mai girma a cikin kiyamun laili kowane dare izinin za ka yi sittin a raba su bakwai wannan aka hau aka hau wani tabbas tabbas ne zama kullum yin sabar mutum zai kenan da wani dugo ko a cikin shi kaga yin sabar sabar kowane dare kaga abin da yawa to ballantana kuma idan mutum zai karatu a nasi ba a gurguje bai da aiki akwai limaman da za su zo suna sallar dare amma kuma sai su rinka jin qur'ani a guje ba ne ne bukatar gudu ne ne kai kai to ake kai karatun da sosai ba sai kai gudu ba ba ta aka zo sai ka san da qur'ani ba ba ta aka zo sai ka yi karatu ba in mutane da karfin hannun da za a yi sai a yi amma da ya yi karatu a nan ne dalla dalla da ke dake saboda a ja a guje wani ne limamin ko ya san fasuwa wani limamin ko abin da zai ake son wani rinka jin dan dan da sai mutum ya rinka yin karatu a nan musamman kuma a lokacin da sai ka ji karatu kai kanka tana jin daɗin sa idan kana jin sauƙin وفي رواية وإن لولدك عليك حقا kaga wannan a can gurin riwayar ba yace kanka na da haƙƙi a kanka idanunka na da haƙƙi a kanka ko ba haka ba matar ka na da haƙƙi a kanka zaur maziyarci ko ka ce bako yana da haƙƙi a kanka zaur ana fassara shi da za'ir maziyarci kenan ko zaur ya zanto zai bako duk suna da haƙƙi a kanka amma anan kuma za ka tsara cikin wannan riwayar wa inna li waladika alayka haqqa haka danka yana da haƙƙi a kanka wa bi riwayatin a wata riwaya la sama man sama abada bai yi azumi ba wanda duk bai yi azumi kullum kullum bai yi azumi ba me yake nufi da bai yi azumi ba ga shi ko ya dauka bai karya ba bai karya ba sai da rana ta faɗi yayin bude baki saboda ya saba manzo da su yani la sama siyaman mashru'an wa inna ma sama siyaman mubtada'an yayi azumin bid'a amma bai azumin sunna ba la sama man sama al abada kana eh, sai sai me ثلاثا يا مدونا حسو أكو إنا كوا لا صام من صام الأبد لا صام من صام الأبد وفي رواية أو رواية أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود mafi soyuwar azumi a wurin Allah ta'ala shine azumin annabi Dawud wa habbu salati ila Allah ta'ala salatu Dawud mafi soyuwar sallah a wurin Allah ita ce sallar annabi Dawud kana yana munisfan laili ya kasance yana barcin rabin dare wa yaqumu thuluthahu sai tashi yayin da aka shiga wato sulusun dare wa ina mu ya yakan yi barci kuma a sulusun dare wa kana yasumu yawman wa yau yawman ya kasance yana yin azumi yau kuma gobe ya huta wala yafirru idza laqa baya gudu idan ya hada abokanan adawa a filin gubrusu in la yafirru idza masu kiyamu da ba sa gudu a yaki dan inna nazata lillahi hiya ashaddu wa aqwa mutila tana tabbatar da zuciya sosai da sosai tana tabbatar da harshe ya rinka faɗin tafiya tana tabbatar da zuciya wajen imani ya mulle da ba karamin ba ne ba na tsara washin imani wa fi riwayatin qala an kahani abi imra'atan zata hasabin da kana yata'ahadu kinnatahu ko kannatahu ay imra'ata waladihi fa yas'aluha an ba'liha a wata riwaya abdullahi yake cewa an kahani abi imra'atan mahaifina ya aura mun wata mace za ta hasabin ma'abuciyar matsayi ko matsayin dukiya ko matsayi na gidansu na sarauta ne ko na makamata wa kana da ahadu kinnata ya kasance yana bibitar matar ɗansa wato yana nufin mata ta sai ta yana bibitar matar ɗansa wato bai yasalu ha sai rinka tambayar ta an ba da hadan dane da mijinta ya dai baya zarin su ko ya dai yana dawowa gidan kan ko ya yana zauna ku hira wato a shawun ya nuna yana daga cikin abin da uba ya kamata ya kula da shi bayan yawa ɗansa aure musamman auren farko idan adadin tsoron yaron mai warki ne ko kuma dai zai sakaci ko kuma rashin gogewa da rayuwar auratayya zai tsaya abin da ba daidai ba ka iya zuwa gidan ka tambaye matar ka in tana da wani cikin koce ko to sai ya rinka zuwa yana tambayar ka cewa ya me ake ciki fa da kun lahu fi ni'mar rajul min rajulin lam yata lana firashan wa lam yufattish lana kanafan منذ أتيناه kai ma dalla da wannan mutum a dalla da shi ba an Allah lam yaqala na jawadan ya taba kwanci akan shi fadar mutum da yazo wala min farti dana kana ba bai taba yayi mana hijabi mutum da yazo da gele na jiki na bai taba kwanci mun sai ko kun wanda a dalla mutum da mutum dallar da rike wato wanda shi da shi da wai zammun bai ma yusbihu almadaha zargi ake amma da kalmomin da sun yi kama da yabo ya za a ce ma da ladashi falamma sala zalika alaihi yayin da hakan ya tsawaita gare shi zakara zalika lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya ambata manzon Allah tsira da mutum Allah tabbata gare shi an gane ko wato shi uban kenan kullum ya tambaye matar sai da irin ansar ke farawa kenan to yana son ya hana dan shi wannan sallar dare dan ya biya hakkin matarsa kuma yana jin tsoron kare ya hana sallar dare kuma yayi laifi idan kuma ya kyale haka ita kuma za a tuntuɓe to tunda abin ya wuce iya cikin gejin ilimin sa sai je faɗa mun Allah ina yi wa tsana aure kullum na je bincika a cikin sa ya ki da abin da matar take so bai taɓa kwanciya kan shimfiɗa ta ba bai taɓa cire hijabin jikinta ga irin ba abin da take faɗa mai za a yi fakala sai manzon Allah ya ce in ribi ka zo min da shi falaqituhu ba'da zalika fa qala kayfa tasumu sai na gama da shi bayan wannan sai ya tambaye ni yaya kake azumi kuntu kullu yau ce kullu nake azumi qala wa kayfa tastatimu yaya kake sauke qur'ani cikin kiyamul layli kullu sai nace kullu layla ko wani dare sai na sauke wa zakara lahu ma sabaqa ya ambaci tabbata kwatan abin da ya gabata a baya wa kana yaqra'u ala ba'd ahlihi as-sabu alladhi yaqra'u wato wannan daya bisa bakwai din na alqur'ani da yake karantawa wato kuma jirgin da ake nan zai zama ko takwas takwas ke nan ke da abu eh zai kai takwas bakwai sa bakwai arba'in da da to da ya sai ce wa ya ala ahlihi as-subu allazi wato bangaren da zai karanta da daddar nan wani lokaci sai kuma ya karanta shi ga wani daga cikin mutanen gidansa ya arzu hu minan nahar yace yau da daddare shi da zan yi kiyamul layli kuma inda zan karanta shi ne daga suratul hajji zuwa karshen suratul naml ko daga suratul hajji zuwa karshen suratul qasas bari in karanta ka ji tilawa ta yi daidai ya karanta a ji yayi dan da daddare ji dadin yin kiyamul laili an gane ko to a haka ya tafi ya arzu hu minan nahar yakan bijirar da wannan ya bayyana abin da yake so ya karanta da dare ga wani da rana da ya kuna akafa da billahi da in dare yayi zanto abin ya musu wa idza arada an yataqawwa idan ya so kuma ya karfafi wato abin nan eh, jikinsa afsar ayyaman yakan sha ruwa waɗansu kwanaki wa ahsa wa samu mislahunna sai ya kiyaye su sannan kuma ya sace azuntar karfatan kucin su karahiyata an yatruka shay'an faraka alaihin nabi sallallahu alaihi wa sallam wai dan jin tsoron kar ya bar wadansu kwanakin da sun yi da annabi za a rinka yi wa gobe a huta a rinka yi wa gobe a huta duk da haka idan matsatsi ya matsatsi sai ya ajiye azumin ya rike bai ba duk da haka sai ya kiɗa da ke kwanakin da ya sha ruwa din to kuma daga baya idan ya zo fara kuma har sai ya jira sannan kuma sai koma ya guda wasu sun kare su yau mun wai su yau mun dan jin tsoron kare bar wadansu kwanakin da daidai ne da annabi ya ce ya azumin kai ba na dala ce amma ba ya sanya ba ما ليس كل هذه الروايات صحيحة معظمها في الصحيحين وقليل منها في أحدهم وأن الرواية غالبا suna cikin bukari da muslim ne ne ba wanda suka fitar da cikin bukari da muslim amma dukkan zai ingantattu ne dukkan sun rawaye a cikin dai wannan hadisi babban abin da zamu fahimta daukar sannu sannu cikin al'amura ko mu ga cewa a ce kowanne ma bai ya kamata a bashi shi wato daga cikin su kuma akwai mace akwai da sannan kai kanka lafiyar jikinka da karfafin jikinka kar ka dora kanka irin abin da ba za ka iya ba wato na na sulfuri ka dai daidai wa daidai an gane ku وعن ابي ربيعي هنزلة بن الربيع الاسيدي الكاتب احد كتاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال كيف أنت يا حنظلة قلت نافق حنظلة قال سبحان الله ما تقول قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكرنا بالجنة والنار حتى كأننا رأي عين فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عاقدنا الأزواج والأولاد والضيئات فنسينا كثيرا قال أبو بكر رضي الله عنه فوالله إنا لنلقى مثل هذا فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نافق حنظلة يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما ذاك قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأنها رأي العين فإذا قرنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيئات نسينا كثيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرجكم وفي طرقكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة بلاك مزار رواه مسلم wannan hadisi an karɓo shi daga abu rabi'i shine hanzala ibn rabi al-qutaybi al-katib marubuci ahli kitabi rasulullah ɗaya daga cikin marubuta lokacin manzon Allah ma'ana cikin sakatarorin manzon Allah ke waɗanda manzon Allah ke umarta in zai rubuta wasiƙa wani wuri cewa na rubuta ga abin da za ta ga abin da za ta rubuta ko waɗanda idan an saukar da waya sai su rubuta ko kutabul wahayi marubuta wahayi lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wannan tsari da ilimin idara gudanar da harkokin jama'a ko harkar mulki yanzu Allah ya zo da shi a lokacin sa daidai tsari ilimin nan kaga akwai marubuta lokacin sallallahu alaihi wasallam kala sai yace lafiya ne Abu Bakar shi wannan wato hanzala yake Abu Bakar ya gamu da ni fa kala yake kai ba anta ya hanzala ya ya hanzala ya ya kwana biyu qultu sai nace da shi na faka hanzala kai Abu Bakar da ni hanzala din ya zama munafiki yana nufin kanta. قال زي أبو بكر سبحان الله ما تقول سبحان الله me kake faɗa a sai kalmar subhanallah ana faɗar da yayin da wani abu na mamaki ya faru ko wani abu mai daure قلت sai nace na kuno inda rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi muka samu kanmu wurin manzo Allah sallallahu alaihi tabbata gare shi na bil jannati wan nar yana tunatar da mu aljanna da nemomin ta wuta da azabobin da ke ciki hatta ka an na ra'ayi aini kai idan ka ga muka ce ga mun ga aljanna ganin ido ko wuta ganin ido mun samu cikakken ne a lokacin fa idza kharajna min inda rasulullah amma da mun fito daga majalisin manzon Allah an fita daga wurin karatu mun ji harkokin duniyar mu afatna al-azwaj wal aulad wal dhi'at sai ga mun tutanyu da matan mu mai walgi da su sai walgi da mu wal aulad mun tutanyu da ƴaƴan mu muna ta zama tare da su da wasannin da za su dauke mana kewa wal dhi'at da kuma a sana'o'in mu a sai'at fa ta kaseeran sai kawai da yawa ma manta da abin da aka faɗa da na labarin aljanna da nan labarin wuta mata sun sauke mana hankali ya sun sauke mana hankali ta gurgurlan mu na kasuwanci ko sana'o'i sun manta da mu da wa'azin da muka jiya ka cikin lokacin ka bai fa to shi an zama sai ke kirga wannan a sai munafunci tun da lokacin da ake wurin manzo Allah manzo Allah ke bayanin aljanna da ta kamar ana gani da ido wata ga ta kamar ana gani da ido to ya kamata ko yawo mutum ya je dawo ko abu da ya neman kwangilan sa je dawo duk a hanya ya ganin kamar ga wuta nan ga aljanna in ba haka uku to bai da imani ke shi a fahimtar hanzala ke قال أبو بكر سي أبو بكر سي رضي الله عنه والله إنا لنلقى مثل هذا الشيء بقيت إنه والله ما هذا muke ji. in ana wa'azin nan wata rana sai mu ji malam duk jikin mu an sassare mana gwiwoyi amma idan baka koma gida cikin iyalin mu shikenan kai ka ce ba mu bane ba kowa ya ci gaba da warki ko da iyalinsa ko ya ci gaba da hira da ƴaƴansa ko ya ci da harkokin noma ko duniyarsa yace fansalatu ana wa abubakar hanzala yace sai muka tafi ni da abubakar siddiq hatta da kanna ala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har sai da muka shiga wajen manzon Allah fa qultu sai nace da manzon Allah na faka hanzalatu ya rasulullah ya manzon Allah hanzalatu fa ya zo mun ina da shi karan kansa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ma za manzon Allah ce me ya jawo haka menene abin da ya jawo wa hanzala munafiki qultu sai nace ya rasulullah na kuno indaka tuzakkiruna billahi wal janna mukan kasance ka kana tunatar da mu da aljanna hatta ka anna ra'ayil aini sai mu ganin kamar ga wutan na a idan mu ko aljanna a idan mu bai za ka rajina min indik amma da mun fita daga wurinka عاصفنا الازواج والاولاد والضيئات نسينا كثيرا da mun sai danyu da ƴaƴanmu da matanmu da sana'o'in mu ko harkokin mu shike nan sai mu manta da yawa daga cikin abin da ka faɗa da su sai dan kadan zamu iya tunawa ma'ana harkokin matan na mantar da mu dan al'amura ko harkokin yaya da فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ce الله يقول والذي نفسي بيدي ina rantsuwa da wanda nake hannun hannunsa shine Allah lau ta na alama ta kunu na yindi da sai kuna da wama akan halin da kuke samun kanku ciki yayin da kuke wurina wa fi zikri da sai kuna da wama kuma cikin zikiri da suna Allah da suna wuta da suna aljanna a da a cikin kuke ba wani minti da za ku manta da hakan la ta fa mala'ika mala'ikatu ala kursi da mala'iku sun sauka sun ta musafaha da ku akan shimfidin wa fi turkikum da kuma akan hanyoyin yace walakin ya hanzara ke sai dai ya hanzara ba haka abin yake ba sa'atan wa sa'atan lokaci lokaci sa'atan wa sa'atan lokaci lokaci bi ma'ana sa'atan li ada'i ibadati wa sa'atan bil ittijar bi sunna lokutan ku yi ibadoci wadansu lokutan kuma ku nemi duniyar su haka al'amari yake ba da za a ce an dauke muku duniya tunda ku ba wani ku bane inda har ba za ku manta da wani abu da sai a ɗauke muku buƙatar ci bukatar ta bukatar mace bukatar gida bukatar komai to ya ka ɗauke wannan to shine kullum za ku zo cikin zikiri yadda mala'iku suke sabbihun al-laila wannan hara la amma tunda akwai bukatar ci akwai bukatar sha akwai bukatar bacci akwai bukatar kaza to babu yanda za a ce kuma wannan zikirin da suna Allah da suna komai ya mamaye dukkan lokuta lokacin zikirin da sallah din sai ayi da ka tamantar da su lahira yadda ita ma lahira ko ba ta ya kamanta da ku duniya dan ko man zikirin ka zaka ka fara yin ma ka bukata ka zo da ajiye shi da ba wa shine manzo Allah ya ce sa'atan wa sa'atan ma'ana sa'a ta farko yana nufin ta ibada ce sa'a ta biyu kuma ta biyu ta al'amuran duniya ashe kenan ba za ka haɗa duka ba ka ce duka sa'o'in na duniyar ne kamar yadda ba za ka haɗa duka ba ka ce duka sa'o'in na lahiran ne sa'a guda nawa da ake da biyu sa'atun lidduniya wa sa'atun lil dole sai kai haka sannan a samu balance tsakanin bukatun jiki da bukatun zuciya al'amuran duniya su gyara bukatun jiki al'amuran lahira su gyara bukatun zuciya wanda da zuciya da jiki da masu da dan adam an gane ku ita jiya idan muku manta ba a hudu juma'a na karanto mana azabtan wannan ya Layman wanda yake cewa ba sa cikin zababbun hukumar umar musulmi waɗanda suke barin duniya wai domin lahira dan neman lahira ta wata kyale duniya suke ba ruwansu da aiki ba ruwansu da sana'a ba ruwansu da kasuwanci ba ruwansu da gida ba ruwansu da abinci mai kyau wai su ɗan neman lahira ce wannan ba sa cikin zababbun mutane ba sa cikin zababbun hukumar wanda za su shiga na duniya kaɗai su manta da lahira yace zababbun cikin al'ummar musulmi to ne man akhadha min kullin bi wanda kowanne ya dauki rabon da ya dace ya dauka a harkar duniya baya da rabanci da sakaci a harkar lahira kuma baya da kiyaye wajen ayyukan ibada da kaza duka guda biyan take harama. da shi ne ka'idar rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar da dai karka hamsa wa mutane neman duniyar su sai su neme ta su sana'a su kasuwanci su noma su komai da sai kuma kar kuma neman duniya ya mantar da mutane lahirar su ina za ka aiki ne kake aiki daga ina aiki komai aiki aiki aiki mitin mitin mitin ba kiyamul lail ba ka rakan qur'ani ba zikiri ba salatin annabi mitin sai ka ce wanda za su kama america da yaki ai ka mitin ya siyasa kenan a fara mitin tun da karfe takwas da dare har takwas na safe mitin me aka kulla duk wannan mitin din tasa'in da cikin ɗari fa yadda za a ci soli yadda za a dabbar wani ko yadda za a ci zaɓe a yi tata na amfanin wannan mai ba su da amfani don haka zo sai mun hada guda biyun shirin kawul hori biyu ya ce manzo Allah ya faɗi sa'atan sa sa'atan tana salatan marlatin har sau uku yake mai ta walakin sa'atan wa sa'atan walakin sa'atan wa sa'atan sa'atan wa sa'atan قوله والقتيبي بضم الهمزة وفتح السين وبعدها ياء مكسورة مشددة ربيعي سنة ذا أيوا رادا نمت للكسر sannan al'usaidi din nan na gabar nan wato alhamza din za a yi masa dhamma sinin kuma a yi masa fatha bayan sa gaya wanda suke wato ainihin kasa قوله عافتنا ليس عافتنا الأزواج والأولاد والضيئات huwa bil aini wa sin ana rubuta shi da sinun tunda ba ta da dugo ba shin mai ruwa bace da kuma wato bil ain da kuma ainun tun da yake ba ta da dugo afatna da mun daga sai mu je mu ko da matan da kuma والضيئات أبدا يجب الضيئات المعايش hanyoyin rayuwa su ne asai'a hanyoyi da tafarki tafarki na rayuwa noma kasuwanci aiki duk wannan cikin وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه an kafa hadisi daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da a gare yake cewa bainama annabi sallallahu alaihi wa sallam ya khutub yayin da annabi ke hutuba wata rana idza huwa bi rajulin qa'im sai ga wani mutum a tsaye kowa na zaune sai tsaye fa sa'ala anhu sai manzo Allah tambaya ce ba Allah ne mai ya ne ya tambaye ku wannan sun da yana tsaye ana ba me yake ne fa qalu suka ce abu isra'il wannan abu isra'il ne suna wato daga daga sake nazara an ya kuma fi shamsi yayi bagance ne zai tsaya a rana wala ya kaulu ba zai zauna ba wala ya tazil ba zai shiga inuwa ba wala ya takallam ba zai magana ba wa ya ko bakinsa da azumi haka zai yi gaba daya wanda ya dauko da a na, ga azumi a baki ba magana ba zama ba shiga inuwa har sai an kai azumin a haka ya riga ya yi wa Allah ba kan sai ya yi azumin yini ɗaya a cikin wannan yanayi Ba tsarin da biyu sallallahu zama wasallam sai manzon Allah ya ce muruhu fa la takalla, ku ce da shi ya yi magana kaga anan zai san sabai ku dawo inda ke ciki yi magana wal yastazil kuma ya shiga inuwa wal yaqul kuma ya zauna wani yakin azumi ya cika kayan sallallahu alaihi dole da an suka yi cikin al'amura kafin ibada ta shi ne to kuma ana tace ibadoji ne dama idan ana bin in ba a rubuta ba za a tace ibada don kowane mai ibada ya zo da mai zikiri mai da da waye ba za ka gane waye ke kan dare waye ke kan kuskure da mai addu'o'i ba za ka gane wanda addu'a ta yi ko daidai ba kowa sai ka kan cikin hadisin Allah sallallahu alaihi wasallam wato kenan mutum baya yin batance sai da abin da ya dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga mutumin da ya batance zai azumi ya halatta amma cewa zai yi azumin amma a tsaye ba zai zauna ba a rana ba zai shiga inuwa ba kuma zai tuno ba zai magana ba kaga wannan duk ya saba da sunnar manzo Allah sai maza Allah ya kore wannan al'amuran guda uku amma sai ya kyale abin da yake shine azumi ce wal yutimma sawmakum rawahu al-bukhari wannan hadisi imam al-bukhari ya rawaito shi باب في المحافظة على الأعمال قال الله تعالى ألم يعني للذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله الحديث وقال تعالى ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق لآيتها وقال تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسا وقال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين باب في المحافظة على الأعمال wannan babu ne da yake magana dangane da kiyaye ayyuka wato wannan babin ya so ya yi alaka da babin baya amma kuma na bayan daban wannan daban akwai dan bambanci tsakanin su babin da ya wuce na baya yana magana ne akan tsakaita aikin kuma kar ku manta da cewa idan an ce tsakaita abu ana nufin yin sa tsaka tsakiya to wannan yana shafar ababen da suke na nafilfili amma in ba haka ba wajibi yadda ya zo haka za sai bayan fazari ya sa ba a iya za a ɗauki matakin na biyu wannan wani abu ne daban amma da tsakaitawa shine ɗaukan abu tsaka tsakiya kar ka yi sakaci kuma kar ka wuce inda ake bukata shine ka tsaya tsakiya amma wannan babu kuma abin da ke nufi kiyaye al'amurra abin nufi kada ka ɗauki tsakatsakiyan kuma ka kasa kiyaye shi yau da gobe yau da gobe idan kai kana yi kuma sai ka zo ka watsar wannan shine fi komai wahala wannan muhafaza shine malaye babu ya kai ma'ana idan ka ɗaukan wa kanka kullum za ka yi karatu na izu ɗaya duk wata biyu za ka sauke kenan ko kuma za ka karatu izu biyu duk wata za ka sauke to ka kiyaye wannan abin karkai ta kake kar dan kai shekara kai shekara shi kana yi da ka wasa ba zai su dama za mu dauki dan su ibadoji muna yi to amma daga baya sai mutum yi zo wasa banda ma ibadoji idan ka lura kamar yadda na sha faɗa wasan su lokuta na baya ko da zuwa karatuttuka da halittar karatu eh, mataki mataki ne akwai lokacin da idan mutum yana sabon zuwa masallaci za a ganshi a sahun gaba ne sahun gaba sahun na biyu zai nace kan haka to in dai ka bi shi in ba wanda Allah ya wa gaban ka karɓi da ya zai shekara ne haka da sun saba da malamin da ke karantar wata kuma cikin malam ya zama abokin sa kuma karatu ya rauni ke abin da zai faru shine don lokacin da za a zo karatu ya zo ne ji wa'azin da malam zai wa mutane ban da jiya shi ya riga ya fahimta kabi da yawa da cikin hada suna haka ke dauka yasa ko za a je wani wuri wa'azin sa da Allah malam a mutuwa ya kan kaza da nan akwai masu kaza akwai masu kaza a nan kwankwashe su a mutuwa ma'ana shi ban da shi ya riga ya fahimta ne za a yi masa wa'azi shi ba da shi ake ba za sahun ba wai da wai mun yawa ne to kawai shi kenan dan ka dan gari a cikin sunna gaba kai Allah yake cewa fada kun san abin da ke cikin kiran sallah da sahun na gaba wallahi da ba za ku yarda ba sai dai a rinda yin ya za a yi kullum a cewa zai kira sallah ko kullum wani na sahun gaba saboda falla da lada da ke to amma sai da mutum baya iya sabati wato wannan halartar karatu ke haka waɗansu ayyuka sai mutum ya fara ayyukan alkhairi rini rini rini rini sai zo sai watsar sai ya fara sai watsar sai ya fara sai watsar to wannan duk bai dace ba wannan babu zai koyar da mu Al almuhafaza al'amali ubangiji ta ala ce alam ya lil zina amanu sun lokaci bai yi maka ga waɗanda suka yi imani an tahta qulubuhum zukatansu sun risuna da zikirin lahi ga ambaton ubangiji ai ya kamata qur'ani ya canja musu halayya yaya mutum na da awar imani qur'ani baya canza halayyarsa hadisan manzon Allah ba ta canza halayyarsa malam ya kawo bangaren ayar amma bai kawo inda mahallin shahidi yake cikin dan haka sai an karasa za a je wajen mahallin shahidi alami an lil ladina amanu an taksha qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al har yanzu lokaci bai yi ba zukatan su karkata su lambata ga ambatan Allah da kuma bin abin da ya sauka na gaskiya ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون محل الشاهد التي كرس كتنتي كالذين اوتوا الكتاب من قبل كما روى ان اكا بهم الكتاب دا فطال عليهم الامل يوم gobe sai ya tsawo gare su fa zafar qulubuhum sun zuciya take gani ma'ana da da farko sun yi imanin yau da gobe yau da gobe yau da gobe sun suke ganin kullun kai sai da suka suka dana daga baya suka wata ina ba dama fahimta to wannan adamul muhafaza din yana cutar da ibada saboda ka iya faru abu kana ya rumi rumi rumi kana tafiya da ka zo ka watsara kwanakin ka na karshe karshe to kuma kin sai dauki rayuwar ka cikin wannan halin shi yasa manzon Allah yake roƙon Allah kyawan cikawa shine a cika ana cikin tsayuka na dai kuma ya zazanar da ku cikin hadisin Abdullah da Mas'ud inna adakum la ya'muru bi amri ahli janna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fa yasbiqu alayhi kitab fa ya'malu bi amri ahli an-nar fa yadkhula mutum zai ta aiki inda da ya janna har sauran irin shiga aljanna sai zuwa aiki inda da ya mutu karshe kuma sai ya yi Allah ya tsare mu Allah ya tsare mu ka ya Allah kai ne alwahab inna ka antar wahab to kaga da yake wala yakunu kal ladina utul kitab min qawl fa qala alaihim al-amr da yau da gobe sai tsawo gare su mai faru fa kasar qulubu musu suka ta suka ba ya ko ga littafi a hannu yau da gobe kawai suke ganin abin ya tsawo an yi zai an yi a yi sai abu ne yasa ko daga sahabbai lokacin da farkon musulunci suka ce da zuciya da yawa wajen yaki dan daukar kalmar Allah da aka zo aka dole musulunci a madina zuwa ga musulunci duk an fara da rafa sai suka zo suka yi mijin suna shawara cewa su da mutum da suna cewa tun da musulunci ya riga ya yanzu kuma sai mu dan matsayi bakin aljihu dan mu cike gurbin da muka samu a farkon jihadi yanzu ya kamata kowa ya yi kafa kafa sai Allah ya saukar da aya cewa an fi gofi sabilillah wala tulqu bi aydikum ila taharush ko cika gaba da ciyarwa kar ku jefa kanku halaka wannan kamewar da kun cewa bari ku daina yanzu ai da kai kaza da nayi kaza da nayi kaza yanzu bari in daina ke fa kai da zuwa ga halaka sai so ake adawa ma har zuwa mutuwa da kar wanda yake da kar wanda ya bari ya dan yawa da hankali da dan kai wani aikin alheri ya ba ta dauka ya isa wanda dai da ma ya isa ai yanzu ba ta an kara ba akwai wanda dama suke aikin alheri yanzu da kai kai da Allah ya isa ka mana an mata mana mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza bai dace mutum ya wannan bai dace kai dai ka dauki saka ta kyawun da shi za iya amma kar ka dawo mafi alherin kwanakin da cikin kwanakin duniya kwanakin da aka tambaye ka dan ana kai da dangana da akwai ne in aka samu garanti din baka da ko kwabo to ba za a tambaye ka to ka kuwa ba za ka so ka kai wannan matsayin da za a dauka duk ba ko kwabo ba wanda ya zo talauta ne ubangiji yake sun makabbaina ala asarihim bi rusulina sun makabbaina ala asarihim bi rusulina wa na bi isa bin maryam sannan muka bibice su da annabi Isa dan na Maryam wa atainahu al-injil muka ba shi littafin linjila wa ja'alna fi qulubi allazina tabauhu ra'afatan sai muka sanya tsananin tausayi a zukatan waɗanda suka bi al din nan kenan lokacin da annabi Isa ya san sai man ansari ila Allah qala hawariyuna nahnu ansarullah suka ce mu ne ansarullah to su ne Allah ya sanya tsananin tausayi a cikin zukatansu wa rahma da jin kai wa rahabaniya da gudun duniya to amma wannan rahabaniya din sai Allah ya siffanta ta da cewa ibta da uha ma katabna ha alayhi da tausayi da jin kai Allah ya sanya amma rahabaniya ibta da uha wa rahabaniya da ibta da uha shi wannan gudun duniya sunan suka kirkiro suka kara maka a cikin ibada ma'ana kamar na nazira ce ma ka katabna ha alayhi ba mojabta akan su ba illa tiga arduwanillah sai dai sun yi hakan ne dan neman yardar Allah kadai ma'ana dan ubangiji ya yi to me ya faru ba ma ra'auha hakkar ayatiha ba su kiyaye ita rahabaniyar ba hakikanin kiyayewarta irin yadda ya kamata a tsare ta ba su tsare sai yadda ya kamata mahallin shahid cikin wannan aya wajen wa rahabaniyata ta da da'uha ma da alaihim illa ibtigha ridwanillah ga rahabaniya shine tsabar gudun duniya da suka jawo kansu ba Allah ne ce haramun ne ka saba turare ko haramun ne ka tuka ko haramun ne ka tuka za ko ka ci mai daɗi ba shi ne ke musu haka ba amma dan ke zukatan su daga dattin duniya sai suka haramta wa kan wato suka rinka ne san waɗansu ababen da Allah bai ce ku ne san to amma daga ƙarshe da abin yayi yawa sai suka kasa tsarewa da kansu kuma ranar sai su koma kan abin da da daina ina fata an fahimta shi ne ma'anar ba mara auha har ƙari ayatina shi imam nawawi mahallin shahid wurin sa cikin ayar wajen famara awa har ƙarshen ayatina ga abu sun zo sun ɗauko wa kansu na tafsiri da yawa amma sun kata kasa yi sun watsa dai ita wannan rahabaniya din a sun cikin addinin sa a wancan lokaci mustahabi ne ba wajibi bane ba da Allah ya ce ma ka dabana ba na bin wajabta ba rashin wajabta ba ya zana abin ba halal bane ba ina fatan kun fahimta amma ba wajibi bane to sai suka dauki ayyuka na nafila masu yawa shine rahabaniya daga ƙarshe kuma sai suka kasa tsarewa suka watsar to sai ake zargi kan wannan watsar da na fulfili da suka yi wanda dama ba wajen ta musu ake ba bai kamata ba in sun ɗauka su watsar da sai su ci gaba da shi a ina fatan kun fahimci ma'anar ayar don wani malami wani malami dan gida a nan gari ya dauki wannan ayar ya masa wata fassara da a cikin talabijin da rediyo yake cewa wannan ayar na nuna duk abin da mutum ya ke ya mai da shi addini ya halatta ke ko kiɗa ka kirkiro ka ce shi ne abin da za ka samu lada to ya halatta laifin shi ne in ka fara kiɗan ka daina amma mutum da ka fara ba ka daina ba ka ci gaba da yin har ka mutu to shi in rawa ce ka ɗauka a ce addini laifin shi ne ka daina amma in ka ci gaba da yin har ka mutu kana rawa to shi kenan eh aka ce me hulɗa yake da Allah ta warhabaniya ta dimta da buha rahabaniya da suka kirkiro wa kansu ma ka taba na ha alaikum kuma wajen ba illa ku za a zuwa lillah sai dai sun yi hakan dan neman yardan Allah amma ra'au a haqqal ayati amma ba su kiyaye ta gidan kiyaye ta sai kaga zargin da ake yi rashin kiyaye bid'a amma ba wajen sun yi bid'a haka yi fasa rashin kiyaye bid'a inda da suke kiro sun ci gaba da cikin to yanzu a nan gurin in kana so ka tattauna da mutum tattaunawa ta kusa da karkashin wannan sai ka ce waɗannan mutanen da ake magana a kan sun kirkiro abu abin tambaya shi ne menene abin da suke kirkiro din ai Allah ya nasarta abin da suke kirkiro shine ne rahabaniya rahabaniya ta suka me suka kirkira banda ita ba su kirkira komai ba Allah ya ce rahabaniya ta nimta da uha kaga addabir yahudu da rahabaniya ma ka tabana ha الرهبانية عليهم إلا ابتداء رضوان الله رهبانية سيدو rahabaniya kuma shine gudun abu mai daɗi gudun tufafi mai daɗi gudun abinci da masu daɗi da sarƙaƙi ga mara daɗi don saboda zuciyar da ya abin su a cikin addinin su halal haka ina fata mu yi duk da haka habaniya ce kadai ba wata suna da suka kawo ba ba kiɗa suka kawo ba ba rawa suka kawo ba ba wani menene suka kawo ba a rahabaniya kadai wannan kenan kaga duk wanda ya kirkiro wani abu wanda rahabaniya ce kuma ya dace da wannan ayar bai dace da shi ba na farko kenan abu na biyu su wani ya annabi Muhammad ne ko wani ya annabi Isa ne mawuya annabi Isa annabi ita kuma shari'ar sa daban annabi Muhammad kuma shari'ar sa daban da Allah ta likulli da anna minkum siratan wa min annabi ya zo dan ya sauke waɗansu ababe na matsaloli da masu wahala da ke cikin shari'o'in da suka wuce cikin asara da lafiya kamar yadda nassun Qur'ani ya riga ya nuna يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم محل الشاهد ويضع عنهم إصرهم ولا الله ذو دين توري ومتعدي إصرهم نوين بسكة أوكو أكا أورا مش ألوكة النبي كتاب لوكة النبي cikin asirar da da an ɗora waɗansu nauye-nauye idan kai laifi sai ka je baitin maqdis ka tuba sannan za a karba isra'ilawa sun yi barna akan titi bayan sun fita daga musa amma aka ce ba za a karba ba har sai sun je sun shiga baitin maqdis sun tuba an bai da ku in sun yi haka sannan za a karba mu ko duk inda kake yanzu idan kace ka tuba za a karba ba sai ka je maka ko madina ba ba sai sun tuba bane zuwa maka ko madina to kaje shari'a ta da wanda ba wa yadha'u israhum wal aghlal allati kana alaihim da waɗansu mari da suka ɗaɗɗaure su da aka aka barce wannan mari a cikin shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai la rahabaniyya ta bil islam ba rahabaniyanci a cikin musulunci wannan gudun duniya da aka samu da a wurin hawariyon mu yanzu a musulunci babu shi ina fata an fahimta dan ko da rahabaniya da mu an rushe hadisin da ya daga cikin hadisi mafi ya tsawo cikin bukhari hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama da yake da ceto wannan hadisin an kawo gasasshiyar akuya gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki karfasa guda ya haka ya yaga da bakin sa sannan sai ana sayyidu wala da adama wala ni ne shugaban yan adam gaba daya ga kafar akuya a nan sallallahu alaihi wasallam ya tsiga ce ne shugaban yan adam gaba daya kun san saboda me suka ce mu sani ba mutane za su taru gaba daya ranar tashin kiyama a kusan dole rana kusan mutane suna san ayi hisabi kowa ya san matsayinsa su garzaya wajen annabi adam su nemi abin nan ya bada hanzari a jirgin annabi nuhu ya bada hanzari wajen annabi ibrahim ya bada hanzari wajen annabi musa a annabi isa ya bada hanzari sannan a zo waje na sai in yi kaza in yi kaza in yi kaza mahallin jahil da yana cin har kuma ya taɓa saboda an san yana sha'awar karfasa a guya ne ma wato bai hudu yadda da sarki sa masa gaji za ta yi kwazunan ɗin manzo Allah sallallahu sai ta cikin ne cikin kansa sana koya yace sallallahu alaihi wasallam Allah ya kaddara abin bai zama shine abin da kake wannan lokaci to duk wannan kaga dalilai ne sannan sahabban da suka je suka yi addu'a wani mara lafiya ya warke aka ba su aka suka rukuya aka ba su awaki ko tumaki manzo Allah ya je a yanka a kawo masa ne haka take rubuta rabaniya kuma yake cikin duniyar gaba ɗaya abin da ya burge ni mata na halal da turare kaga manzo Allah na sa turare sannan kuma gashi yana da mata duk wannan ne su kuma su wanda rahabani shi ba da mata ba sa aure ma. manzo Allah ko shi wanda suka fi barkai wanda suka fi yawan mata mai biyu ba da dalilin da ya riga mai aka ya ga shari'a mai biyu kuma ba ya dalilin da ko ba to abin da uku ba ya dalilin saboda wannan nauyin wani bangare ne na ƙara samun lada to ko ga duk wannan ya rushe ne rahabaniyanci sannan shari'a na Muhammad da man shari'a na bai ya mutum da dauke wannan ayar yazo kafa mutane guda ne bayan an ce da da Allah ya kuma ta su min hada duk dai wannan yana daga cikin bangare na rafi kan irin wannan fasara wa qala ta'ala wa la takunu kallatina qadar min ba'di quwwatin ankasa ubangiji ta'ala ce wa la takunu kallatina qadar an faɗi wannan aya ne bayan baɗin Allah ta'ala wa auku bi ku cika alƙawari da kuka yi tsakanin ku da ubangiji idan kun yi shi wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha kar ku rawale rantsuwa bayan kun karfafa zance da kiran rantsuwar kuma daga bayan ku karya wa qad da'altum Allah alaihim kafila kun sanya Allah da wakili wakili dan lokacin da kake rantsa da Allah zai kaza ka sanya Allah da wajahi wa wakili kuma ka zo ka warware inna Allah ya'lamu ma taf'alun Allah ya san abin da kuke aikatawa sai ce wala takunu kallati naqabat ghazlaha kada ku zanto kamar wanda suke warware kifanta min ba'di quwwatin bayan kulli an kadan da dai su shi take da warware banza Allah na fadanta masu warware alkawali idan sun yi da mace wanda jiya ko shekarun ne sai sai kisu da kukkulle gashi da kuma ta suna warware ma da gashi kar ku yi warware alkawali irin yadda mace ke warware gashin kanta an gane ko mahallin shahid nan wurin da imamun nawawi ke so ma'ana suna bulkulin da ka daukan makan kana yi yau da gobe kana yi yau da gobe kuma alƙawarin tsakanin ka da Allah idan kai fashi haka kawai ba tare da rashin lafiya ba kamar wani yankuri da na warware wannan alkawalin irin yadda wannan mutum ta warware gashin kanta dokar kar ku yi haka wa qala ta'ala Allah ce wa abdu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin ka bota samu ubangijinka har yaqini ya zo maka abin da ake nufi da yaqini shine mutuwa ma'ana kar ka zo wata rana ka ce zaka daina wa amma al-ahadithu wa minha hadithu Aisha a cikin hadisan da zai kamata zo wannan babi akwai hadisin Aisha hadisin Aisha nan me yake cewa wa kana ahabbu ad-dini ilayhi ma ma sahibuhu alayhi mafi kyawun addinin da annabi ya fi sha'awa shine abin da mai kiyaye da wani baya dainawa idan an fara kar a daina wa qad sabaqa fil bab qablahu wannan hadisi ko ya gabata tun can baya وعن عمرو وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم an karbo daga Umar dan Khattab yace manzon Allah sallallahu alaihi ya ce man nama an izbihi min al dukkan wanda yayi barci da barin izbin da yake yi na dare ya zama cewa dole sai izbi daya wani yanki da Qur'ani ka saba kullum sai kai kiyamul layl da shi ranan sai barci ya dauke ka aw an shay'in minhu ko mutum ya fara bai karasa barci ya dauke shi fa ما بين bayna الفجر al الظهر wa salati az sai zo ya karanta wannan abu tsakanin sallan al-fajr da sallan az-zuhr kutiba lahu ka annama qara'ahu min al-layl za a rubuta masa kamar ya tallafi cikin dare kai ne ka saba kullum zaka tashi idan sulusin karshe na dare ya zo karfe uku da rabi ko hudu ka yi raka a goma ko biyar ko na kamar haka nan sai ba ce ɗauke kawai ba ka saba shafa'i da wuturi kullum za ka yi da nan ko baka yi wani ke turki ta baka tashi farka wata abin da yake to ya halatta karama wannan shafa'i da wuturin tsakanin ketowar rana da azhar ya halatta karama kiyamun lailan nan da ta kubuce maka wanda kullum kana yi rannan barci ɗauke ka kai ba ya halatta karama ta tsakanin ketowar rana da mai da Shi ne ma'anar man nama an hizbi min al-hizb din nan wato yanki na ibada da ta saba gabatarwa kila karatun qur'ani ne kadai kila karatun qur'ani cikin sallah to sai mutum ya rama shi bayan salatul fajr da salatul zuhr tsakanin alfajr da sallan azhar idan yayi wannan za a rubuta masa kamar ya sallaci da dare falalan da ake bayar masu kiyamul lail haka Allah ba shi وعن عبد الله بن عمرو بن as رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل an karɓo daga Abdullahi bin Amr bin Al-As yace manzon Allah yace da ni ya Abdullahi karka zama kamar wani ya kasance da yana kiyamun lail daga baya ya watsar ya daina to kai kai haka kaji dinnan manzon Allah nan al-muhafaza kiyaye abu idan an fara ba a so a ja da baya muttafaqun alayhi wa an aisha radiyallahu anha qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza fatatuhu as-salatu min al-layli min wad'in aw ghayrihi صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة an karɓo daga Aisha Allah ya kare ta gare ta tace manzo Allah ya kasance idan wani abu na sallan dare ya kwace masa bil waja'in saboda wata cuta au gairi ko wannan sa kamar da jayar barci sallallahu alaihi nahari sun sai ashara raka'a to sai ta da rana sai ya sallaci raka'a goma sha biyu a madadin kiyamul layl da kuma sai masa ya samu damar yayi ba duk waɗannan hadisai suna nuna mana abu biyu ne a take ba tare da tsawaitawa ba abu na farko al-muhafazatu al amal in an fara aiki ba a sun daina abu na biyu halattar ramu kiyamun laili da rana idan da daren wani abu ya kasance da kai kai ba ya halatta da rana da rana kuma kana da daidai ladan wanda ya yi da rana da rana an gane ko suna da kai mu dakata haka abinda muka faɗa daidai suna ya ba mu ladan inda muka yi kuma Allah ya ba mu ladan ina son ƙarin bayani kai cewa wani da wani da ya haɗa akwai wanda hadisi na Allah ke da Abdullahi bin Amr bin Al-As matar kana da hakki akan ka na tabakon ka da kanka da sauransu abin nufi idan ka ce kullum da daddare za ka yi sallah Allah ya dare gaba daya da ranar da ya azumi kuma ka da biya sai kullum ba za ka samu karsashi da za ka iya yin sana'a ba ballantana ka iya sauke nauyin ciyarwa na matanka da ya'yanka da ke karka ballantana kuma abin da ya ke sutura balantana abin da ya ci wurin zama da kyautatuwar halayyar su haka kuma abin da ya shafi kamar biyan karatu kudin karatu to duk suna da haƙƙi a kanka ka ilmantar da ɗanka ka ciyar da shi ka tara da shi wajibi yin wannan abin kullum kullum kuma na fila ne sai za ka zo ka yi na fila da za ka zo ka tara da shi wajibi shi ne abin da hadisi ke nuna ba ta haka ɗan kai da haƙƙi a kanka da ciyarwa da shayarwa wanda kai ka fita da ne za ka kwana kana sallah kuma ka tafi da azumi ka kai maka san dai zuwa da zuwa da kasuwa bayan ka kwana kana sallah ko ka je kuma ka zarka zo da ka samu wani abu kuma zai wahala ba amma idan ka sallah wani bangare da dare awa ɗaya ko biyu ya wadatar sai ga ba ka yi hasaran ya wule da gaba ɗaya ba sannan kuma ba ta hana maka da ka ta a kasuwa ne ba ka kawai da ta kamar yadda aya nuna sun zuwa da mutane ta idan aka samu waɗansu tawaga ta jama'a sun zo sun shiga musulunci kamar su da kirista ya halatta kamar su tashi su shi majami'ar su mai da ita masallaci ya halatta kawai abin da za a yi kukurar su da ke sai a goge wanda za a iya gogewa ko san sadarwa ko za su muke a yi sannan a daidaita za a iya fitar da ta ba idan an mai da ita masallaci ba a yi wannan kuma yake cewa mutum ne ya rasu iyalansa kuma ko ta samu labari da sai bayan kwanaki talatin da rasuwarsa to sai malamai suka ba su fatawa iri idan suka ce daga lokacin da labari ya zo musu ne sannan za su fara daga ba wadansu kuma suka ce a'a za su rasa kwanakin baya su ci gaba yin su haɗa da abin da ya rike musu sauke wanda yake a faɗa masa cikin maganganun nan guda biyu wanda ya fi ƙwarin da a fahimta ta wanda ya fi ƙwarin da shi ne wato zancen da ke cewa daga lokacin da labarin ya zo musu za ta fara da haba tun da ita ta haba ba wai shuɗewar ba ta ne ba na farko buƙatar niyya tun da ibada ne sannan kuma na biyu akwai ababen da da ta haba wanda yanzu da labari ba ta za ta bar ado ba za ta yi ado ba da suka tumbar ba za ta shafa turare ba ba za ta yi wanka da sabulu mai kai ba ba za ta shafa mai kai ba da sauran ba za ta shafa hoda ba ba za ta sanya kwalli ba ba za ta yi kitso ba za ta bar gashi da yadda yake gida, inda tana da kitso sai ta kyale da haka ko inda yake kitso da ado ne da warware ne ta bar gashi ta haka sai ta fita da ado ana nisan da ado cikin amma ಸೇರಿ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಪಾಠ ಕಮಲ ಬಾರಿ ಸೇರಿದೆ ಗಾಂತ ಅಬ್ಬಾನಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕೊಮೆ ಬಾರಿ ಕಮಲ ನಾವು ಸುಬರೋ ನಾವು ಬಾಬಾಬಿಯ ಒಂದು ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಅನುಭವ ಅನಿಲ್ಲ a nan nake son faɗa cewa a da mutum mai ta kaba ba ta wanka kuskure mai ta kaba za ta yi wanka sabon mai kai ne ba za ta yi amfani ko da mai ta ba za ta dafa mai ba gaba daya a'a mai wanda yake ba mai kai ba kamar lokacin sun yi hunturu da ke shafa ne da ke lalace gaba an gane ku sannan kuma wannan yake cewa idan an yi musamman an sauke qur'ani

lokacin da zai yi shi mana ita mudarasa kan alqur'ani cewa zo mu karance shi ne alqur'ani in karanta ka saurara ko kai karanta ni in saurara ko ka karanta nan ni kuma in karanta can muna yi bayayya wannan ba yawa kamar ne ba ni ko ka na kula da abin manzo Allah yana da malaika da ne a cikin Ramadan da kai da mutane suna yin haka dan saboda farawa kan su karfin tilawa ta da shi alqur'ani wannan babu ne to amma inda kuskure yake idan ana yin kuma da wannan tsawa bai da kuma da ba wannan ba kamar lokacin zai kasance musamman da ana yin shi da muna tsari saboda yayi sabon gida za ka yi musamman a sauke Qur'ani kuma da al'amuri ya zama gida a cikin da ba ke da mutum ya sabon gida ko sabon katin kasuwa ko ne kudin su ba market sai da ga sun je sun sauke Qur'ani Allah bai haka da Allah bai amma in suna yi da kansu da mudarasa na Qur'ani wannan babu laifi da saukewa cikin dare din ne zai zanto ba zai ba da dama a karanta Qur'ani ya ji abin da ke ba Allah ta duk wanda ya karanta Qur'ani cikin abin da bai kai kwana uku ba to bai mai fahimci Qur'ani za ka samu kuma galibi inda karatu ne namu na gida malaman suna yi ba da jiki a kuma da ake da ba ma a shawa sosai wannan suna fura-furan da za a yi karatu a shi a da kuma kiyaye ka'idojin karatu wanda yake cewa wani lokaci ya yi waɗansu ayyukan da amma lokacin kuma zai samu kansa cikin nishadi wani lokaci kuma ya samu kansa babu wani nishadi saboda haka wata rana sai ya yi abu mai kyau wata rana kuma ya yi gashi nan da sama sama ya za a yi da irin wannan matsalar manzon Allah sallallahu alaihi ya nuna idan haka na iya faruwa wani lokaci ka ji ka kana da nishadi cikin wani aiki na ibada wani lokaci kuma ka ji ba wannan nishadi to sai manzon Allah ke nuna cewa idan kana cikin wani aiki da ka saba yi kai ba da ranar da ka tashi kana cikin yin sai duk ba ka da nishaɗi to nan take sai ka bar wannan cikin inda rashin nishaɗin zai sa ba za ka yi sai ka canja da wani kalar aiki kamar da Allah zai cewa kowane irin mai aiki sai ka samu yana da shirra shirra shi ne da shirra wani kullum da shirratin fatara dukkan wanda yake da wanda wannan shaɗa kuma wanda wannan shaɗa zai zo ya rauni to ba man kana ko ila sunnatin faqad tada ba man kana ko ila bid'atin faqad dhalla wa dhalla shi da duk wanda da yayi rauni din sai ya bar wannan aikin ya koma wani daban to ya shi amma wanda yayi da yayi rauni sai ya bar wannan da alkhairin gaba da yayi ya fada cikin wata bid'a ce to wannan ya fada abin diki diki ka iya samun nishaɗi ka iya samun nauyin nishaɗi in ka samu nauyin nishaɗi sai ka canja da wani salon abin da kamar misali ku kaddara kana cikin karatun alƙur'ani sai dole ne ka ji ba nishaɗi kana karanta ma ba ka iya hannun goma ne gaskiya da wannan sai ka ci gaba da wani zikirin daban ko wani zikirin daban ko wani hailala daban ko duk wannan ya fassara inda dare ne ko dare bai sosai ko kuma da rana kaga za ka iya zuwa ziyara sai ka je ziyara wani da kawo ziyara ya zanto ne kayan alherin ko ya yake wannan shine maganin wannan rashin da jami'in da ake samu mutum canja kalmar ibada yake zuwa wata ibada ta a wannan lokacin بڑھاؤ دیجیے بدلے آباد کی شو سکے da cewa yana masallacin manzo Allah ya ga an yi wata sallah daban wanda ta daure masa kai kuma ga shi ba ranar idi ba ce ba ne ce za su yi istisqai dan suna da zata istisqai san gurin kan ga Saudiya idan aka sami koyaya kan ruwan sama sarki ba da kansa yake yin magana cewa an da dukkan imamai da abu da ayi za su yi istisqai duk kasa kuma cikin wani ikon Allah da an yi za da istisqai nan da wuya da an yi kwana biyu ba da ruwa ba duk kasar gaba daya ko duk kasar gaba daya duk aka daɗin musamman gwamnati ko ba ta ba ce an shari'a a rana ta yi a duk abu da aka yi ta ga abin ya da wani abu ya taso kenan malamai su yi bayanin da su kenan gwamnati ta su wannan zai taimaka halaccin daukar mace akan babur ko a caɓa ya ba saboda akwai cuɗanya kenan tsakanin shi da mata sai dai ita dai matar da kan ya kamata kar ta kira ta hauta an kana sai ga abin da ya zama ba ta da canji abin da nake nufi da ba ta da canjin ta larura sai za ta kai za ta je wani dole ta je wani amma saboda za ta je asibiti ne ba ta lafiya ko za ta je ziyarar mahaifanta ko wani abu kuma ta zo ta yi iyakar tsayawa ta ne mota ta zo kuma wurin ba za ta iya zuwa a ƙasa ba ba za mu iya haramta mata hawa ba ai wannan magana ta ta gane da wannan ba a iya zuwa a kasa ya zama lungu ya zama ba lungu ba sai kaga wani wurin da ba zai iya wa mutum ya tafi haka ba za ta iya zuwa ba ta ga babu yadda zamu yi ce ba za ta hau a shafa ba dan larura ce larura ce ya za ta yi ya zama ce ba za ta fi anan kuma dare ya bata kuma take su gole dare nan waɗannan ababen su ya kamata a rinka da haka a wannan lokacin shari'a ta kan yi rangwame cikin abubuwan da gashi wani lokacin kurakurai ne ko sako amma da jin tsoron wata barna da tafi wannan na iya faruwa in ba a yi wannan karamar sabon ko kuma na iya faruwa ko kuma wani zarar mai tsanani ya faɗa kan mutum ya karanta sa an gane darurin duk malamai suna bayanin wannan mutum yana cikin ciki sai kaya ta makale masa ya nemi ruwan da zai kora don da wuce ya rasa a cikin masa ni yawa da kawar zuwa babban matsala sai ruwan ba da sa kusa shi sai ta rinto shi ba da duk na yi matsaloli na rayuwa suna nan da yawa abin da dai ake bukata shi ne wato yaya za mu yi mu tsara kanmu mu tafi yadda addini ke so mu rayu ba yadda muke bukata ba wannan abu da gwamnati da masu kuɗi don za su iya da gwamnati da masu kuɗi duk za su idan masu kuɗi so ga dama za su iya fara kafin gwamnati idan gwamnati kuma ta ga dama za ta iya farawa kuma ta sa masu kuɗi din shi ne ne, in za a jihar zamfara da ke su galibi gwamnonin ba ta so muke faɗan misali da zamfara sai hasara da daga kan gwamnati su gwamnoni amma babu yadda za mu cewa misali da ya mun buga gwamnati ta kashe kuɗi ta sayo motoci aka ware waɗanda mata kawai suke ɗauka namiji ba za ta kashe ba kamar taimako ba ne to kai ma yau idan aka ce kana da boss guda hudu ko biyar ko shida kana da dama ka waye guda biyu ka ce wannan ka ɗaukar mata ne kawai za su ce sauran ba su idan kai haka sai wani ma ya koyi da kai wani ma sai ya koyi da kai duk da ya zama haka a farkon al'amari kila ba za ku samu goyon bayan jama'a ba da zage-zage da hayaniya haka za a yi kai har mutane su fahimta galibi a bahaushe wani abin alheri ne ta zama kawai sai ya zage shi sai tafiya ta yi tafiya sannan yake gane ke eh, abin alkhairi in dai kace za wa ba ba kun zaka a duniya na alkhairi san san san in mutum ya shafi ke ba ruwan su da shi ya shakar ba yake ba kawai amma in ka alkhairi to sai ka yi ya ne za ka ne yi da mun da zuciya ba da nan duk ba za shi idan ɗaya ya fara zuwa masallaci ana sallar da sai a zuwa su ake da su da kan ba ya ka ubun su aka ce dan kai na kungiya ba haka dan Allah ba su shafa ruwa ba a garin da yawa ya nawa mutum yarsa da lafiya a dauke ta a mota a yi ta ta fadi da amma da ta fara sai sai gari da inda ma ta fara da shaka ta wani bakin kayan. akan da musu ka saba to abu alkhairi sai sun faɗa to amma haka za a yi duk wanda yake son ya kawo gyara cikin al'umma sai ya ɗauki akwai dama za a zargi za a faɗa masa ba daidai ba amma sai ya san dan Allah kare ce wasu ya yi nemi yadda mutane yadda kace da wannan ba shine abin da ya dame ka ba ubangiji yarda shine babban matsala kai bukatar ka Allah ya yarda rashin yarda ka shine matsalar ka amma mutane na ruwanka da su to amma kawai dan saboda tsabar nan kurce kai dai ka samu na kawai ce dan dai ban haihu kawai balas ne ke so samu ne ka kawo balas dai dai kowa me za ka dauka ka dauki kawo nan mutane ka dauki bil adam ka dauki alade ma duk ne ne irin zan ne ke da mu a da samu wanda suka dauka kuɗi shine mutunci ko kuɗi ba shine mutunci duk al'ummar da kudi zama shine mutunci ta zama da lakar al'umma wallahi tallahi duk al'ummar da ya zanto cewa ana falo da mutane da saboda kuɗi ta zama da rikicin al'umma abinda ake lura da al'umma har ta zama al'umma shine dabi'u na gari halayya ta gari mutunci tausayi tausayi jarumta wannan ita ce al'umma amma duk da kowa zama bayan kuɗi a kan al'umma sai ga mutum da dubban mutane a ƙarƙashin kusa na ganin da mutunci ne amma ana so a sayi mutane su sai a sayi shi kadai an sayi dukkan jama'ar gaba ko shi sarki ne ko malami ne duk wanda aka bai wa rabin miliyan shi nan an sayi shi an sayi jira da an sayi dukkan jama'a da ke mutunci su gaba ɗaya to da shi ana zama cewa saboda haka duk waɗanda suke da halin da za su iya kawo canji su za su kawo canji a cikin rayuwa kai ka fara ni in fara ko muna cewa gwamnati cikin dole mu matsala ba kar dai mu bari ayi ayi ba sa so tun ba sa su saba jin kalmar shari'a shari'a har ya zama al'ada dole mutum yadda in yawa yi gari sai ya sha ruwa zai rayu kuma dole sai ya ji kalmar shari'a lamar ya yi kyau ko ina shari'a da kuma yana sai mamman ne sai ka ake ko ina shari'a muke so shari'a muke so da wani jar rubutu mai ta hankali jar rubutu haka ce shari'a muke so to da haka da haka da haka tun ba a son jin har kalmar ta zama an saba da ke so da tsana da shari'a nan dai za a da dare kawai ba ma dole da sai waye da za a yi insha Allah dole sai duk wannan tayar da kular da ake da ake da sauran da wani za a gama da kuma duk wannan munafikan Allah na kara tsoron su da ta faɗa duk mu gane su in ba dan haka ta zo ba za mu gane cewa mutanen banza bane ba a wani kenan da dalar buhari ya magana shagari ya magana waye sa'in ta tabun kan mutane ya magana wani da sai wata suna ba kai sauki suna da zagin suna cin mutunci ah, su zagi zamfara su zagi ya fi wani ne kaga sai ma gane ga muna ba kai nasu sun mun gane su zindi kai wani sun fito mun gane su saboda haka kaga ah, ayyukan musulunci nan suna bukatar sai mun dage sosai da sosai ita sana'a dole sai an sa addini in ba sa addini ba sai to ramzin sana'a shine rashin mutunci yanzu har ya zama a ce idan aka yi idan mai masu ne irin kamu kamu ya maka rashin shi ba abin mamaki ba ya yi karamci ne mamaki to yaya mutane za su mayar da sana'a su shine rashin mutunci haka idan masu tuka bas bas da sai gari yan hayar nan ya zo ya wuce gaban ka ya yanka ya taka birki ya yi rashin mutum ma ba kuma baki bane dama haka aka saba yi amma ya tsaya ma ka wuce shi ne mai abun mamaki dan Allah ya za'a yi albarka in mun mai da sana'ar ta zanto alama adireshi na rashin mutunci ya za mu yi albarka shi yasa sai mutum ya tuka hayar har ya mutu na direban hayar shi mai mallaki hayar din ba ko ya ta kabu kabu har ya mutu na kabu kabu shi mai mallaki mashin da shi na kansa saboda menene mun dauka rashin mutunci shi ne da daidai to ya zamu yi albarka idan muka dauka rashin mutunci ne dai kai sana'ar ka so kake yi wato ka inganta ta a gane sana'a ce ta masu kima ta masu daraja ta masu mutunci kar ku yadda ko wani ko ga yana bata muku wannan a matsayin sana'a abin nan kuce ba daidai ba amma yau insha Allah yanzu ka fita idan mutum ya fita wata ta sarka haka haka ka da kai da ko dan a shafa duk yan a shafa da suka zo wajen ba ruwan su da tambaya me ya faru ko ya bayan su. su tare su maka da sun buga wa mota ko kai masu buga wa irin mashin ne ko su ciwo mutum ciwo kuma su taru su haka taro haka a wajen har rasa waye laifin ya gudu sannan su ma duk kowa ɗauki mashin ɗin su zai ko wannan wani rashin mutunci ne wannan mu ce ko muna son albarka a irin wannan wallahi Allah ba zai sanya albarka a rayuwar mu mutukar mu kasance wannan shine kai ake dan nan ka taba haka zai ake dan ta ka taba haka zai ma'ana wai mun zama gari ɗaya muke amma waɗansu mun rarraba kan wajen so rabuwar mu shine so sana'o'in mu ya kamata waɗannan ƙungiyoyi na masu sana'a kaza ya zanto ƙungiyoyi da na sama wannan sana'ar mutunci amma ba na ɗaurewa marasa mutunci cikin sana'ar ci gaba da rashin mutunci ba a samawa sana'ar mutunci wannan masu sana'a kaza suna buƙatar tallafin gwamnati suna buƙatar wayar da kai suna buƙatar semina suna buƙatar kaza suna buƙatar kaza to ya za a yi su bi ta kan gwamnati su samu wannan buƙatu nasu a suna buƙatar rance ba ruwa ya za a yi su bi ta kan gwamnati su samu su ta kan su samu wannan mutunci suna buƙatar kaza suna buƙatar duk wani abu dai wanda ke zai jawo musu alkhairi amma sai zan to kungiyoyin da daure da shi mutunci daure gidi a kan shi mutunci ko mace zamu yi albarka dole sai mun kawo gyara da kawo na mutu kar muna san al'amura su yi kyau dole sai mun kawo gyara da kawo kaga idan aka ce gwamnati ta ware motoci waɗanda na mata ne za a samu rabuwa sosai sosai kuma ta gana ma sai ta ce doka a yau da ce dukkan ma wani mai motar haya ɗin da shi ma ya ware kuma ta ta zama da ta zama za ta mata ina magana ta kare ita kuma da dogon ba su nan tauna rinka yawo a cikin gari tun daga unguwa uku zuwa ba bata daga wata kuma daga yan kula zuwa mulkar ko kasuwar da wani wata kuma daga ina zuwa ina yadda suke a zaune a raba da biyu suke a zuwa kofar gaba ko kofar baya ta baya ko kofar da mata shi daga kuma wani kofar da mata shi da kuma ke zuwa kuma da nan zo ga yan mutum zuwa wannan su samu da ɗaukar da wata da aka kawo wannan tsarin shi kenan za a sha wahala ne kafin mutane su saba tsarin to amma da an yi wadansu watanni ana ya riga ya zama jiki cikin ke amma kada farko sai an sha wahala to wannan wahalar mu sha ta dan mu saba da tsari yana da kyau amma wata za a yi ta ruwa sanan maza da mata a cikin mota duk ganin muke har ya zama ba sako ba ba wanda yake jin wai sako ne idan ya zauna a kan cinyar wata mace a cikin tasi ko ta zauna a kan cinyar sauta a cikin tabbi ko a cikin bas ko a cikin menene ba komai kawai Allah ba zai komai ba mu haka muka saba a Najeriya wallahi ko wallahi yawanci aka mutane wannan shukurin ya zama kamar ba komai ba komai ne wannan wallahi kuma su rubuta wallahi har idan ka mata na zuwa ka zauna zauna mata za su fara zage munafiki wani gemu munafiki da mutunci ita wai da ta tace yar banza ce za ta zage kamar ta zage gemu ce mai lai sai shi kenci irin nan amma ya kamata a yi ta kira da a samu wannan warewa abin ta zama ya ba da sha'awa da gaske sauki na maza daban na mata kuma daban ko da yaji zai ga wannan kuma a haka abubuwa suna gyara a hajji da lakaba a ma sha wa sallallahu ala nabi karim sai a taimaka mu da amshi yan najeriya mu ba addinin allah ya gyara kasa ta yan najeriya mu ba addinin allah ya gyara kasa ta in rana ta hudo tafin hannu ba ya kare ta komai za su ce su faɗa in sun zo ma sunana ta ji in ya zamo dole yarda bai zan farilla ba duk mugun shirin da suka yi Allah ne za ya kare kaza ta ‘Yan Najeriya mu ba addinin Allah ya gyara ƙasa ta. to tushin ya zarce nan a Kano ba za ta zarce ba to sun ce a janye musulunci ba za mu janye ba yin shari'a da ƙur'ani lallai ba za a fasa ba komai za su ce su faɗa Allah shi za ya ƙasa ƙasata. to mai ba da yin shari'a mu dai ba mu san dalili ba kai dai ba ka yin sata hannunka ba za a yanke ba ko shari'ar ta ne maka dodo ne ba mu gane wannan ba in ku faɗa kake da faɗin Allah ba za ka dore ba duk sharrin ka kama maka don ka yi kaɗan ka ɓata ƙasa ta mai gaba da yin shari'a ya Allah ga kanan gashi in mulki yake ji ya Allahu ka karya mulkin shi in naira yake ji ya Allahu ka kwace nerar shi in dan kasuwa ne ya Allahu ka karya jarin shi ko cuta ta inna uwa su ta kama dukkan gaɓoɓin shi ya zamto ko kari ya fi shi mutunci kar ya ɓata ƙasa ta ya zaɓe su su gyara ƙasa suka ce ba za su saba ba wa aufu bil ahad mai alkawari ba za ya karya ba rana ba ta karya uwar ya ce ba ta san mutunci ba ai duk mai san Kano mu ga yayi sanin shari'a ta gyara ƙasa ta kai mai shan kwana da kwana kwana ba mu gane wannan ba ka yi kwana ka ƙara kwana kuma kai ba ka taka birki ba ka yi kwana ka danna riba su koko ba ka gane hanya ba ka je shan gunyari mai nuna ma hanya ya haɗe mu zam jumla musulunci fi sabilillah kalmar la ilaha illallah ce ta haɗe mazan mu da mata ku fito mu haɗe mu zam jumla musulunci fi lilla kalmar la ilaha illallah ce ta haɗe mazan mu da mata Ahmad Sani a gaida ka Mahmud Buti a gaida ka Sifita ma a gaida ka ‘yan majalisa a gaida ku don kun hana shan giya da zina doka ce kar a ɓata ƙasa ta. wa sai ku amsa kira wa sai ku amsa kira kwata tun da kun makara to zan fara za mu kai tutar islama tun da sun zama mata to muna na yi ka ni dan Allah na roƙe ka in jami'ar Madina ta zauna a ban admission na ‘ya'yana domin bara'a ga turawa babu batun kace ɗana yukon sai dai ta al a gidana. samari masu son aure yan mata masu son aure a zan a ragin aure gwamna bane ragin aure sadaki za ka bayar sai ka fito ango da kai da amarya